da yake magana a yayin wannan biki gwamnan jihar gombe muhammadu inu haya ya bayyana cewa manufar rana ta demokuraɗiyya ita ce a yi bikin nasarar demokuraɗiyya yana mai bayyana cewa zai jajirce wajen ganin an ciyar da jihar gombe gaba kuma samar da ribar demokuraɗiyya a kokarin shi na saka karancin al'umma jama'a ainihin su ne da ma akan ce mulki ne na jama'a wanda jama'a suka kawo kuma domin jama'a don haka ba za mu raina ba da gudunma da jama'ar da ba suka yi suka toge aka yi kokawa suka kawo jami'ar apc a wannan karo gwamna muhammad inu ya kuma bayyana jin daɗinsa ga kwamitin shirya wannan biki na ranar demokuraɗiyya saboda shirya ƙayataccen biki yana mai tabbatar da cewa zai samar da kyawawan shirye-shirye da kuma manufofi da za su yi tasiri mai kyau ga rayuwar al'umma talakawa saboda su suna da buƙatar kulawa ta musamman da shirye-shirye da za su inganta rayuwarsu ya yi kuma kira ga al'ummar jihar gombe da su kasance masu fahimta a ƙoƙarin shi na kai jihar gombe ga tudun mun tsira Alata da ya gabatar a yin wannan biki farfesa waziri abubakar na jami'ar jihar Gombe ya bayyana cewa mulkin demokaradiyya ita ce gwamnati mafi inganci da samar da ci gaba cikin hanzari ga al'umma farfesa waziri abubakar wanda ya jawabi mai kan bukata da ke akwai ga al'umma su fahimci ma'anar demokaradiyya da kuma alfanun za ya kuma shawarci al'umma su ci gaba da bada goyon bayan su ga ɗorewar mulkin demokaradiyya yana mai bayyana cewa goyon baya shine sirrin samun nasarar dukkanin gwamnati. shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin gombe wadda kuma shine shugaban kwamitin shirya wannan biki na demokuraɗiyya kabir usman kukan daga shi ma ya jawabi mai matukar muhimmanci a yan wannan biki inda ya bayyana jin daɗin suka dukkan wani suka bada gudunmawa wajen samun nasarar bikin masu ruwan gargajiya na jihar gombe da 'yan wasan hausa na drama da kuma kahutu rarara da sauransu sun ƙara ƙayata wannan wuri a wannan biki da ya samu halartar sarakunan gargajiya da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da kuma dattawan jihar kamar usman faruk jarman gombe da ambasada ibrahim garima abdullahi da dai sauransu muhammad ibrahim fantami labarin libaci daga gombe